ɗaukaka ƙara ta abubakar malami ta biyo bayan wanke sanata bukola saraki da wannan kotu ta yi da soso da sabulu da gwamnatin tarayya ta nuna cewa akwai sauran rana a kaba ministan shari'a abubakar malami a wata takarda ta musamman ya nuna cewa wannan yaƙi na cin hanci da rashawa abu ne da gwamnatin tarayya za ta tabbatar da aiwatar da shi domin tsaftace sha'anin shugabanci da ayyukan yau da kullum tsakanin al'ummar najeriya a cewarsa Ara ba ta kammaluwa sai har an ƙura ɗaukaka ta har zuwa kotu kotun koli domin zartar da hukunci a inda ya ce wannan ma sai an bi sau da kafa domin gano gaskiyar al'amarin da ya jibanci tuhumar da ake yi wa Bukola Saraki. Hukuncin da kotu ta zartar da ya wanke sanata Bukola Saraki ya sanya ra'ayoyi sun bambanta a tsakanin 'yan majalisa musamman ma da shi ministan shari'a malami ya sha alwashin ɗaukaka ƙara akan wannan al'amarin. Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi shine mai magana da yawun majalisar dattawa. Dama an ce an shaha masa guntun kashi ya ce zai wanke kanshi saboda dama can bai gaji wannan guntun kashin ba kuma alhamdulillah ya wanke kanshi tas kuma kotu ta nuna cewa lallai wuri ne inda marasa galihu wa'inda ba su da uba wa'inda ba su da uwa wa'inda ba su da gata idan aka je gabanta ita ba ta san kowa ba dama makauniya ce ita abin da ta sani guda ɗaya ne gaskiya tas kuma ta ga gaskiyan shi ta ba shi gaskiyan shi. Shi ma majalisar wakilai Ahmed Babba Kaita a ra'ayinsa cewa yi bai kamata a samu gibi wajen gudanar da hukunci ba ko da kan kowa ne ne. Maganar da muke so shine a samu daidaito a kan cewa babu wanda ya yi doka a Najeriya. Iyakar ta kenan. Idan wani ko dan mukamin da yake rike ko shugaban majalisa ne ko fada shugaban ƙasa ko wani abu za a iya karkatar da hukunci domin ya samu mashi wata hanya da zai iya direwa ya tsallake. To wannan ba adalci bane kuma wannan ba zai kawo mana irin canjin da muke nema ba ya ka gaskiyar magana kenan saboda haka ko ma wane ne kamata ya a ce in an tabbatar da cewa ya aikata abin da ba daidai ba ko na cin hanci ne da rasha ko na karkatar da waɗansu takardu ko na kaddara ko na declaration bai yi daidai ba duk waɗannan abubuwan ya kamata ya kasance cewa doka ta rince ido iyaka ta zartar da hukuncin. Yin gaba yin baya da aka yi a shari'an Bukola Saraki ya nuna bukatar sa ido sosai da kuma kasa kunne akan irin waɗanda ake gayyata saboda ba da shaida musamman ma wannan da ya shafi Bukola Saraki in ji ɗan jam'iyyar APC Khalid Ismail. Zargin da ake masa ba wanda suka kawo wannan zargin ba su tabbatar da takamammiyar hujja ba ne muna jiran kotu ta zo ta tabbatar mana da wayannan mutanen kuma dan a musu hukunci ya zama izina gaba. ba kurin a ce an kori shari'a ba in kuma aka yi shiru aka tafi a haka to ya tabbata rashin gogewar mulki na shugaban kasa Muhammadu Buhari. Shugaban majalisa mataki ne na uku a kasa. Akwai zuba idanu akan bangare na shari'a kamar yadda ya yi kirari, akwai tabbatar da hujjoji gamsasu don ya nuna wa duniya yana yaƙi da cin hanci da rashawa kuma akwai tabbaci na samun ingantattun kotu a Najeriya da alkalai da ya kirari. Barista mai nasara Kogon Ibrahim masani ne a kundin tsarin mulkin ƙasa inda ya ce wannan al'amari na shari'an Bukola Saraki bai kamata ya kawo wannan tsawon lokaci ba. Wasu taɓa kawo magana wannan nokin submission ba. Duk wannan tafiyar da ake yi shekara biyu har shi wanda yake jami'in gabatar da ƙara ya gabatar da ƙara kuma ya kawo shaidun shi aka gama waɗannan eh, matakan zarge-zarge guda goma sha takwas aka gama su duka ba a samu dai haɗin kai ba na ɓangaren mai shigar da ƙara tsakanin shi da hujjoji ko kuma shaidu da ya gabatar gaban wannan kotu wanda kuma ya kamata a ce ana magana noke submission ana magana ne ta farko-farkon magana ba sai ka riga ka fito da sirrin ka na hujjojin da kake da su na shaidun da kake da su na madogarar da kake da su akan waɗannan zarge-zarge guda goma sha takwas ba sai ka gama amma bayar da su an gama nazarin su sannan wannan ya ce a ah, to na gama jin mado abin nan hujjojinka maimakon ya kawo kariya sai ya ce a ah, ni duka waɗannan ma bai kamata ya amfani da su mai shari'a malami ya fitar da kwararen dalilai goma sha ɗaya da suka zama hujja ta ɗaukaka ƙara zuwa gaba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya